dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da kasai wanda ke jujjuya al'amuran bayinsa su tsarin da ya tsara muna godiya gare shi muna jinjina masa mun shaida ba abun bautawa da gaskiya sai shi kadai subhanahu wa ta'ala kuma lallai mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne manzonsa ne Allah ya aiko shi da shirya ya ba shi fiyayyen littafi shine alkur'ani mai girma mun tabbata Allah subhanahu Wata'ala ta'ala shi kaɗai yake cikin mulkinsa shi kaɗai yake cikin jujjuya al'amura shi kaɗai yake wanda ya cancanci abauta masa shi kaɗai a tabbatar da kaɗai takarsa cikin sunayensa da sifofinsa Mun tabbata shi ke jujjuya al'amuran bayinsa muna godiya gare shi bisa ni'imomin da ya mana waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba waɗanda muka gani da muke gani da ma waɗanda ba mu gansu ba mun shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ya ba shi fiyayyen littafi shine alqur'ani mai girma ya kira mutane zuwa ga tauhidi ta Allah da tabbatar da imani da Allah shi kadai bai gushe ba yana kiran mutane zuwa ga ta Allah tabbatuwa akan tauhidi hatta hudu ba da yayi ta bankwana a hijjatul wada wato a hajjin bankwana

sukan nuna gazawar imaninmu da Allah don ka duba da gwamnati da waɗansu shugabanci a gwamnati manyan mutane waɗanda manya-manyan malamai da matsakaita da ƙananan ɗalibai da ɗalibai na jami'o'i da na ƙasa da jami'o'i da waɗanda suke malamai masu koyarwa a jami'o'i da waɗanda suke koyarwa a makarantun ƙasa da jami'o'i duk gaba ɗaya idan ka tambaya ko ka duba ko ka yi magana za ka ga mutum ya tabbatar ma cewa ya yi imani da Allah ma idan ka kwatanta ayyukanmu sai ka ga ayyukan suna so su nuna faɗi da muke cewa mun yi imani da Allah ayyukan ba su kai faɗan da muke yi kai ka ce mun rasa yaƙini da Allah an ce al'imanu billah imani da Allah cikin komai imani da Allah itiqadan bil qalb muna masu itikadi a zuciyarmu mun san Allah shine Allah kuma mun yi imani da Allah da kai kaɗaitakar imani da cewa Allah shi ke jujjuya al'amuran rayuwarmu ba mai mu ba mai hana mu sai Allah sai muna iya amfani da bil asbab ba za a kwanta a ɗaki a ce lalle ba mai bayarwa sai Allah ba a'a shari'ar Allah ba an saba mata in an yi haka dole sai mutum ya fita ya motsa mutum ya ce shi kawai zai ganshi da PhD bai tafi makaranta ba in Allah ya ga dama wannan ya saba bai ma fahimci Allah ba ko mutum ya ce a'a kawai yana ganin tseren da jari ya faɗo cikin sa zai je kasuwa wannan shi ma ya saba da tunanin shari'ar Allah dole sai ya fita kasuwa yana motsawa yana samu yana rasawa wani sa'i jarinsa ya haɓaka Idan mutum ya je makaranta ya taka matakin digiri na farko ya yi na biyu har ya je na uku shine ya yi PhD amma in ya zauna a gida ba yadda za a yi hakan ya faru haka abubuwa suna da akhdhu bil asbab amma imani da Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa shi ke jujjuya al'amura wanda ya haƙiƙance ya ƙini da Allah cikakken imani da Allah ba abin da yake kawo masa wato wani tunani akasi game da Allah subhanahu wa ta'ala haka in ya samu ya san daga Allah ne in ya rasa daga Allah ne ya duk abin da zai iya yi amma bai cimma nasara ba ko bai cimma burinsa ba ya san wannan daga Allah ne kuma jarrabawa ne ya duk abin da zai yi amma kuma har yanzu dai bai gama samun abin da yake so ba shi yana da yaƙini da Allah zai bashi yana nan yana yi ba zai fasa ba ba zai tsaya ba saboda ya san lokacin da Allah ya zaɓa shi ne nasa kuma shi ne daidai ba lokacin da shi ya zaɓa ba isa rukunan imani guda shida farko shi ne imani da Allah alƙur'ani haka ya tabbatar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka tabbatar an ce imani da Allah tabbatar da haƙiƙanin bauta gare shi babu shirka a haɗa wani da Allah wanda ya ce ya yi imani da Allah in yana neman mulki sai ya je gurin wani ya nema masa ko ta hanyar shirka ko ta hanyar bokanci wannan bai yarda da Allah ba wanda ke tunanin yana neman mulki sai an duba masa cewa eh zai samu ko ba zai samu ba wannan bai yarda da Allah wanda ke neman jari a kasuwanci amma sai ya yi kulungoto ko ya yi wasu abubuwa saɓanin tauhidi na jari zai kankama wannan bai yarda da Allah ba wanda ya yarda da Allah duk abin da Allah ya yarda da shi to shi yake yi amma ya san Allah ke bayarwa kin ya ga dama ya bashi al'amuran mu na yau da rayuwar mu ta yau yawanci zaka ga ce mun yi imani da Allah amma idan wasu abubuwa suka zo muka sa su a gaba sai mu saki hanyar Allah wajen neman su wannan akwai rauni a cikin cewa mun yi imani da Allah Ruwan ke tunanin ko ƙarfinsa ko isansa ko kuɗinsa ko dukiyarsa ko mulkinsa ko kazansa ko taron jama'arsa ko danginsa su ne za su bashi abin da Allah kaɗai ke bayarwa ya ga cewa sabuban da zai bi wajen samun su shi ne ƙarfinsa kuɗinsa dukiyarsa kazansa wannan ya faɗi ko da ya samu abin da yake so ya samu ya samu ne bisa jarrabawa kuma ya yi tsoro cikin imani yawanci abin da muke cikin rayuwa a yau masu neman mulki cikin tunani su dukufa da cewa dukiyarsu za ta ba su so aka ga suna tunani wani zai nemi kaza a ce yana da nawa kawai abin da ake cewa ke ba a tuna eh ya dogara ga Allah babban abin da za su yana da wani nawa wani muna ganin ba zai samu ba da bai da kuɗi za ka ne mutane su imani tsarancin imani da yaƙini da Allah ke wanda kullum in mutum da ya sallah ko farilla ko nafila tun daga fatiha bara kaɗar da zai yi ta sai ya faɗi tabbatar da imani da Allah shine iyaka na'budu wa iyaka nasta'in tabbatar da imani da Allah tabbatar da kaɗaitakar Allah cikin bauta da kuma tabbatar da dogaro ga Allah haka muke faɗa a cikin kowace raka'a ko farilla ko nafila amma idan muka zo aiki sai ka mun kaucewa haka in muka zo aiki sai ka mun koma wasu abubuwa daban yasa har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam sai da shekara goma sha uku yana kiran mutane zuwa ga tauhidi su san Allah tukuna su ta Allah da bauta su tawakkali ga Allah su samu yaqini da Allah idan mutum samu yaqini da Allah talauci ba zai bashi tsoro ba tare da cewa talauci jarrabawa ce babu wanda yake so babu wanda yake son ya ji cewa yana da bukatan abu kaza yana da bukatan abu kaza amma har bukatunsa na wajibi sun gare shi saboda rashin abun hannu rashin karfin tattalin arziki duk wanda yake cikin haka yana cikin jarrabawa amma hakan bai sa kuma ya zamanto an rasa yaƙini da Allah idan kana magana da mutane a sannan tamu yawanci ita ce me ya kawo matsalolin da muke ciki wasu ce maka rashin aiki da cin hanci da rashawa duka sun ambata ha da talauci talauci ba dalili ba ne talauci ba dalili ne na a yi ta'addanci ba talauci ba dalili ne na a saba wa Allah ba talauci ba dalili ne na a yi sata ba talauci ba dalili ne na a zubar da jini ba duka waɗannan talauci ba dalilin su bane Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarraba shi don ya zama misali a babin cewa talauci ba dalili bane na a saba wa Allah shi yafi kowa iya bin Allah shi yafi kowa yadda da Allah shi yafi kowa son Allah shi yafi kowa tawakkali ga Allah amma aka jarrabi gidansa sai a yi wata uku ba abinci a gida ba a dafa abinci ba sai kawai a samu busasshen dibino a ci a sha ruwa a ce talauci ba dalili na sabawa Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kai ahli sufa wanda gidansu babu kuma sai su jira a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani zai girbo amfanin gona ya kawo zakka wannan shine abincin su da abincin gidansu a kan fa dibino haka za a zo da dibino mutum zai ɗauko ya abu na, sai a karkasa musu dibino za a tafi da shi gida an samu abinci kenan talakawa ne su waɗanda suna jira a ƙofar gida idan an kawo sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka sai a fito da shi sai a rinka raba musu amma ba su ba su koma sata ba kullum suna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ta'addanci ba ba su wuce gona da iri a cikin rayuwa ba haka talauci baya cikin dalilai rashin imani da raunin imani shi ta muke faɗawa cikin miyagun ayyuka muna tsammanin cewa wai talauci ya kai mu ga wani a rashin imani da raunin imani ya sa muka koma cikin cin hanci da rashawa duk wanda kake jin zaka mu'amalance shi ko a kasuwa ko a siyasa ko a menene kawai ba shi kuɗi zai bi ka wancan ma ba shi kuɗi zai bi ka wancan ma ba su kuɗi za su bi ka wannan sai ya sa muka raunata yaƙini da Allah muka koma dogaro da kuɗaɗen da muke da shi waɗanda suke da kuɗin kenan masu neman mulki masu neman sana'a masu neman kaza sun dogara da kuɗaɗen su don haka bari a kashe kuɗi a sayi ƙuri'u a kashe kuɗi a sayi mutane a kashe kuɗi a yi kaza wanda sai lalata wanda duk zai kashe kuɗi shine ya yi ƙuri'u aka yi tsammanin zai aiki na kwarai kowaye don haka wannan shine matsalar da muke ciki a ƙasa mun kasa gane cewa raunin imanin mu ne kawo wani muna da raunin imani wanda ke da cikakken imani ko samun ko rasawa domin Allah kuma ga Allah ya dogara amma wai a sake hanya don a samu ba dalili bane ko kaɗan har abada annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba wani wahayi da zai zo sabo a ce maka a'a ai larura ce ai zamanin haka yake shi yasa sai an yi ai sai an yi zamanin haka yake an ba da cin hanci da rashawa aka zamanin yake kuma sai an yi wallahi ba sai an yi ba duk wanda ya ba da cin hanci da rashawa don wani abu Allah ya tsira masa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shikenan sai mu koma muna yi da gangan idan mun yi cin hanci da rashawan idan muka samu dama za mu yi kaza wannan dai ba dalili ba ne wannan ba dalili ba ne kawai mutum in ya zaɓi sabawa Allah ya sabawa Allah haƙiƙanin imani shine jin Allah sau da kafa tun daga rayuwar mutum har ya bar duniya sai dai ran da mutum zai mutum zai iya yin kuskure kanmu nan za mu iya yin kuskure za mu iya yin daidai in abu ya samu muka samu kanmu cikin kuskure wanda wani abu ne kowa ana iya masa wa'azi kowa ana iya masa nasiha amma da gangan mu dau hanyar sabawa Allah don cimma wani abu na rayuwar duniya wallahi ƙarya muke yaudara mu lahira za mu rusa don duniya bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa imani shine ka tsaya tsayin daka akan bin Allah daɗi babu daɗi kana cikin yunwa kana cikin ƙoshi aljihunka akwai kuɗi babu kuɗi kana cikin talauci an san ba a san ka ba kana da ilimi ko ba ka da ilimi duk abin da yake wajibi a kanmu shine imani da Allah dan ba mu imani da Allah imani na gaskiya ba an mu tsaya tsayin daka akan imani na gaskiya ba an mu ci wasa ne muna tuka da warwara tuka da warwara da wasu abubuwa na sakaci sun halatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban yi. da yayi da ba zauna cikin wahala ba da sahabbai sun yi da ba zauna cikin wahala ba suna tafiyan kafa don yada addinin Allah suna abubuwa su jure yunwa su jure kishirwa don yada addinin Allah har Allah ya kai addini duk inda ya kai shi sansanin duniya aka kawo addini cikin mu saboda kokari da himma da taimakon Allah bayan taimakon Allah da tawfiki da sahabbai suka tsaya akai saboda mai haƙiƙanin imani sai za ka ga Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ba a kawo masa yana cikin yunwa yana cikin damuwa har har cikinsa yana ƙugi amma yana shugaban duniya so da baitul malin jama'a akwai kuɗi amma personal aljihunsa babu kuɗi kuma shi ne duk abin da yake za a yi amma bai yadda a ɗaiɗi wani abu daga baitul mali a kai gidansa don a dafa abinci ya koshi ba cikinsa yana ƙugi yana ce masa ko ka yi ƙugi ko ka yi shiru ba za ka ci ba don ba ni da kuɗi yau wannan shine rayuwa da imani hakikanin imani ka tsayi ba akan imani amma mu daga mun dan motsa sun su je a cikin sai ga cewa mun san ga abu lagalaga kawai shikenan a shiga sai mun yi hakuri da rayuwar duniya sai mun zama masu imani imani na gaskiya kowa sai ya tace jikinsa da hankalinsa da dukiyarsa daga haramun iya saninka ka haɗa dukiyar ka da haramu. kar ka yadda haramun ya shiga dukiyarka in dai iya saninka ne amma ka yi aiki a baka lada ka yi aiki a baka alawar. kana rike da ofishi ko kana rike da matsayi aka ce wannan ofishin duk abu kaza ya cancanta a bashi mota ya shiga a bashi kaya na sawa a bashi kaza a bashi abincin rana a bashi abincin dare a bashi abincin kome in dai doka ta ce ofishin haka aka ce a yi masa wallahi wannan halal ne Allah ya baka kai kawai da sunan Allah amma bayan wannan kuma ka ce to ga wani kuɗi ko suna wulgawa nan kuma sai na keto su akwai raunin imani akwai raunin imani kin ka yadda da Allah wanda ya rike ka ya kula da kai kana cikin cikin mahaifiyarka da ba iska ba fanka babu gado babu katifa babu shukura ba a san yadda ake kai bawali ba ba yadda ake kai bayan gida ba ba yadda ake kai kaza ba da yi watanni masu yawa a cikin cikin da duhu ne kawai amma Allah ya kula da kai ba ka mutu ba ba ta kwanciya a kanka ta matse ka ba duk har girman da mutum ya yi saura kaɗan a haife shi mahaifiyar tana kwanciya sai bace amma bata taba danne shi ba wanda ya kula da kai a wancan lokacin yanzu ne ya kasa sai ka ɗebo haram akwai raunin imani akwai raunin imani tattare da mu aka haifi mutum yana jinjiri a ɗaga shi a ajiye shi a ɗaga shi a ajiye shi duk da kulawan Allah in yana kuka ba shi da lafiya baya iya cewa cikinsa ne baya iya cewa kansa ne baya iya cewa wani abu ne ya matse shi aka kai gudun likitoci ya kai wasu wai sunansu su likitocin yara saboda haka Allah ya gada ma daga su yi abun da za su yi har su yi kwatance har sun saba har sun gane in irin kuka kaza yake yi yaron abu kaza ne yake damunsa saboda Allah ya hore su don su samar mana magani muna jirajirai amma wanda ya yi wannan shi yau imani mu yayi rauni muke ganin in za mu nemi kaza sai da sai mun saba masa ko mun yadda da haka saboda raunin imani al'imanu billah imani da Allah ba karamin abu mu yadda da Allah cikin samu mu yadda da Allah cikin rashi shi yasa in ka samu abun da ake ganin ko kaɗan ne ko salari ka samu nawa ne a cikin za su samu salari su shi yudu shukur ake yau ga alat na na salari ya shigo wani da ya gani zai duba ya gani figan sun cika ko abin da yake duba in figan sun cika sai murmushi shi kenan in ya fita kwana biyu kafin sati in yau juma'a kai sanari kafin wata juma'a da ne mai siyarar me yasa godiya ga Allah imanin mu yayi rauni Allah imanin mu ne yayi rauni waye ne salarin da yake kai sati uku balle har ya kai wata sai dan sai in akwai da an samu kafin sati ya kare ya tashi bukatar kama bata biya ba balle ka biya wa yan uwa abubuwa ya zama yadda ya zama saboda mai ba ma godiya ga Allah ga raunin imani kafin kudin ya zo salarin kai kowa in za ka masa magana sai an yi salari kowa in za ka masa magana sai an yi salari har ka koma ƙarya kana cewa sai an yi salari don ka wuce salari idan mutum goma ka ce musu sai an yi salari kaga na sha ɗaya kan ƙarya ne za ka yi don ko an yi salarin ba zai samu ba amma ka ce sai an yi salari sai an yi salari ba ka tuna Allah raunin imani yawanci mun koma raunin imani in mun tashi sai mu dukuba akan salari kaɗai amma in salarin ya zo babu shi don akwai wata mutane wannan su masu sun farfadowa shekaru kaɗan da suka wuce baya manya-manyan su ne haka gani tun suna ganin salarin har suka daina gani kuma suka soma gudun hijira shi kana cewa sai yin salari kuma salarin ya zo ba kai su yi shukuru ba ka gode wa Allah ba ka shi noma cewa kai din ya dace kasancewa ni'imar Allah ba wani iya ga salari sai to sai suka biya mu sai suka biya mu ai da ya shi ko waɗanda ba maganar su yau suka biya su bane sun gudu ne sun bar garin sun kena ganin alat mai tura alat ma ya rasa inda rayuwar sa mai tura alat kan ka biyar biyar ba ya kamata kana ganin zamani a kowace inda ba cikin wani cunkoson da ba za a iya yi da abin ba ya kamata kai su judu shi da Allah ya fito da shi sai su jira kai subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la in kai haka sau uku in ji sashin malamai kenan asjudu shukr sashin malamai abin da suka ce za a faɗa kenan sannan sai ka roki Allah ya Allah ka dawamar da wannan ni'ima ya Allah kar ka sanya ciwo a cikin ta ya Allah kar ka sanya matsala a cikin ta ya Allah ka ƙara mun ka ƙara mun ka ƙara mun amma nawa ne a cikin wancan salari mun ga salari ake wannan kai ba salari ba wallahi ko bashi mutum ya ka in ya tuka da ka bashi da haka masu salafin irin naka ba kana su gudu su ko sai irin naka kai ta sama da na kake yin abu kake sai da su bincike wa ne kam ya yake yi to zuciyar su ta mutu da ta ake kira marayi Allah ya samu dace mu yi imani da Allah ya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 بالله سبحانه وتعالى اليقين والتوكل على الله في جميع أحوالنا وفي جميع أمورنا نقول هذا في جميع الصلوات وفي جميع الركعات سواء صلاة الفرائض فريضة أو صلاة النافلة يقول الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إثبات تحقيق إثبات تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وإياك نستعين أن الإنسان ينطق بأن بأنه توكل على الله في جميع أموره إياك نعبد وإياك نستعين الإيمان والتوكل لكننا اليوم يضعف توكلنا على الله سبحانه وتعالى كنا ضعفاء في التوكل على الله وفي اليقين بالله نراجع أنفسنا في الإيمان بالله انظروا إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة آمنوا بالله وما زالوا مؤمنين حتى فارقوا الدنيا وهم على الإيمان بالله لكننا اليوم إذا كنا في المشقة نتكاسل يضعف إيماننا في الفقر أحيانا يضعف الإيمان في الفقر يضعف الإيمان في طلبات المعيشة فلنتق الله ولنعلم أن الإيمان بالله هو الإيمان بالله من المهد إلى من المهد إلى المهد حتى نموت ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبض أرواحنا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم بعد نفسي عباد الله بالإيمان بالله علينا أن نؤمن بالله ونتوكل عليه حتى توكل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنتم تتوكلون على الله حتى توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا ثم تروه بطانا أن نؤمن بالله إن الرزق بيد الله هو المدبر للأمور لكن لما قل يقيننا بالله وضعف إيماننا بالله وضعف توكلنا على الله فأصبحنا في المشاكل وكنا في المشاكل أننا مسلمون أمة القرآن لكننا لا نعرف من أين أتينا وأين نذهب الناس يعيشون في التيه ومعهم كتاب الله يعيشون في الحيرة ومعهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نراجع أنفسنا التمسك بكتاب الله والتزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقيقة الإيمان حقيقة الإيمان عباد الله اعلموا عباد الله أن, أفضل أن من أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم كثرة صلاتكم كثرة صلاتكم وسلامكم على من بعثه الله رحمة للعالمين لأن الله أمركم بذلك حيث قال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 اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا يا رب العالمين ويقينا ثابتا يا حي يا قيوم اللهم ثبت أقدامنا على الإسلام والإيمان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واحفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه ومن علينا وعليهم بالرزق الحلال يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وجنبنا وإياهم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وبلدنا غومبي وأن نيجيريا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد الحرمين مكة والمدينة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحم